وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله قرأت اللتاف قلوب المرام من أدلة الأحكام مع الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصلاني وأن رسول النسرة hijira na da shekara 852 shekarunsa 584 da buwansa ta duniya a yau rahimahullahu ta'ala za mu yi bayanin wasu matsaloli guda shida insha Allah game da haɗa salloli da ibn hajjar al'askalani a kitabu salati babu salatin musafiri wal mariyu ya yi magana kan matsala ta haɗa salloli biyu amma ga matafiya bai yi magana kan haɗa salloli biyu ga mazauni ba wato wanda yake zaune a gari bai tafiya ba ganin haka yasa kafin mu tsallake wannan baji daga ya kamata mu yi bayani ko da takaice ne game da wasu matsaloli guda shida waɗannan matsaloli guda shida sun shafi hukuncin haɗa salloli biyu a yi su a lokaci guda ga mazauni ba matafiyi ba shi ya yi magana ne a kan haɗa salloli biyu a yi su a kan lokaci ga matafiyi matsala ta farko ابن تيمية رحمه الله تعالى حديثاته مجموع فتاوى ومجلد نأشر عنده دشاتي نتم عن عنده يأتي وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال عن سامو الأباري سيدنا عمر الله يكاير عمر سيدنا عمر بن الخطاب ya taba cewa aljam'u bainal ne min gairi usrin min al-kaba'ir a haɗa salloli guda biyu a yi su a lokaci guda idan babu uzuri to zunubin ba karami bane yana ma cikin mafi girman zunubai wajen Allah wannan ita ce matsala ta farko da ya kamata mu sani a hada salloli guda biyu a yi su a lokaci guda idan babu uzuri sai na umar ya ce wannan zunubin yana cikin alkabai ibn taymiya ya kawo magana nan cikin majmu'u fatawa ce warawa sauri fi jami'ihi an sa'idin an katada an abil aliya an umar sai bayanin isnadin wannan labarin da aka samu ya sake kawo wani isnadi rawahu yahya bin sa'd an yahya bin subh haddathani حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له وأن الأباري نبي ابن تيمية ينشي سيدنا عمر Allah ya ƙara masa yarda ya rubuta takarda ya aika ma wani daga cikin gwamnoninsa wani daga cikin masu masa aiki ya aika mai takarda a takardar ya rubuta abubuwa guda uku salasun min alkaba'i ya ce ka sani abubuwa guda uku suna cikin manyan zunubai sannan umar ya rubuta takarda ya aika ma gwamnansa me ya hikimar haka shi wannan gwamna kamar ya gaya wa mutane kenan sayyiduna umar ya ce abubuwa guda uku suna cikin manyan zunubai na ɗaya aljam'u bai na salashe ni illa bil uzuri a haɗa tsakanin salloli guda biyu a yi su a lokaci guda yana cikin manyan zunubi sai dai faɗi idan akwai uzuri idan akwai uzuri to ba zunubi ba ne amma idan babu uzuri a haɗa salloli biyu a yi su a lokaci guda minan kaba'i ba ƙaramin laifi ba ne na biyu alfirar minan sahabi idan ana gumurzu lokacin da ake yaki ake jihadi mutum ya gudu sannan na uku shine annahabu mutum ya zama yana kwace dukiyar mutane waɗannan abubuwa guda uku sai na umar yake suna cikin manyan zunubai wajen Allah da baraka wata ala ibnu ya yi maganar wannan labari da aka samu daga na umar bin khattab ko babu shakka labarin yana cikin kitabul musamman na Alhafi hafiz haka nan kitabul musannaf na ibn abi shaiba hadithi na 8338 da as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi mujallad na 369 ibn kathir ya kawo maganar sayyidina umar dana a cikin tafsirinsa yana tabbatar da cewa wannan labarin ya tabbata babu shakka sayyidina umar ya faɗa yana cewa isnaduhu sahih wannan shine abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya sani idan sai na umar zai faɗi wannan magana to kaga magana ce take da girma sai na umar ya ce a haɗa sallah guda biyu a yi su a lokaci guda babu uzuri yana cikin manyan zunubai a littafin al-istizkar الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر مجلد النبي شافعي 211 ابن عبد البر ya ce wa ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu al-jam'u bayna salatayn fi al-hadari li ghairi usri malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa baya kamata a hada wasu salloli guda biyu a yi su a zaune ana zaune a cikin gari a hada sallah guda biyu a yi su a lokaci guda ba a halin tafiya ba ana zaune a cikin gari malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa haramun ne illa eh, sai dai fa'idan akwai uzuri kamar yadda sai na umar ya faɗa kaga ya nuna cewa malamai sun tabbatar da abinda sai na umar ya faɗa abinda sai na umar ya faɗa a haka sallah biyu a lokaci guda babu uzuri babban zunubi ne ba karamin zunubi yana cikin kabaya malaman sunna sun ittifaki a kai ya ce illa fa'ifatun shazzat sai dai yan tsirarun malamai kaɗan waɗanda suka faddare ga wannan fahimta ta sai na umar ba su da yawa saboda haka ba a ma la'akari da su haka ma in ka duba bidayatul mujtahid mujallad na farko shafin 182 ibnu rushd yace kadin aqadal ijma'u ala annahu la yajuzu hadha fil habari li ghairi usuli an riga an kulla ijma'i na malaman sunna akan cewa hada salloli guda biyu a yi su a lokaci daya ana zaune a gari idan babu uzuri bai dace ba an tu tusalla ne ma'an fi waqti ihdahuma a haɗa salloli guda biyu a yi su a lokacin daya in dai babu uzuri bai dace ba kaga ibn abdul barri ya fada ibn rushdin ya faɗa wato yana cikin al-istizkar yana cikin al-bidayah wa nihaya ibn hajar ya yi magana a kan waɗanda suke suka ɗan sassauta a fathul bari mujallar na bishafin 31 inda yake cewa wa kad zahaba jama'atun min al'a'imma qala fa jawwazu al habari lil hajati mutlaqan an samu malaman suna waɗanda suke ganin ana zaune a gari za a iya haɗa salloli guda biyu a yi sa lokaci guda in dai akwai bukata lakin bi sharɗin sharaɗinsa shine Allah yi takar zalika adatun kar a ɗauki haka ya zama al'ada ya zama ba a yin sallar zahar sai a lokacin la'asar ba a yin sallar magariba sai a lokacin isha ko ba a yin la'asar sai a lokacin zahar ya zama an rike shi al'ada wannan gaba ɗaya babu wani malamin sunna da ya faɗa wannan ya shafi aqidar shi'a aqidar shi'a su ne suke ganin babu zai biya hada sallar guda biyu a yi a lokaci guda ko babu dalili in ka duba al-mahkamul matin shafi na 163 amma jumhurul a'imma malaman sunna wanda ya hada da mashabobin nan guda hudu mashabobin nan guda hudu mashabul imam abu hanifa imam al-imam malik مذهب الإمام مذهب الإمام مالك الإمام محمد بن حنبل الإمام الشافعي حتى ابن حزم وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز a haɗa sallah biyu a yi a lokaci guda babu uzuri wannan babu shi a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayanin yana cikin littafin sharhu sarkani al muwatta a mujallar na farko shafin 418 me yasa malaman sunna suka hana saboda abu na farko da ya kamata mu sani shine maganar Allah da ta zo cikin Al-Qur'ani. wanda shine matakin farko aya ta alqur'ani a suratun nisa aya ta 103 Allah maɗaukaki ya ce inna salata kana alal na kitaban mawquta lallai ita sallah ta kasance farilla ce ne lokaci amma fa masu imani farilla ce ne lokaci kitaban mawquta kusan duk littafan tafsirai haka suka fassara wannan kalma misali abuwa bayan محمد الأمير الشنكيطي المجلد نفر شاف الألفين الثمانين آه، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا منين أجل هذا كتابا أي شيئا مكتوبا عليه صلى بتغشي بتنتني tana matsayin abinda aka rubuta shi سجيماني masu imani abinda ake nufi shine sallah wajiba ce akan masu imani kuma Allah bai tsaya haka ba sai ya ce mawquta menene mawqutan lahu awqatun yajibu bi dukhuliha sallah tana da lokuta wanda ba a yin da sai lokutan sun shigo shine abinda Allah madaukake yake cewa kitaban mawqutan wajiban uh, laha awqatun muayyana sallah farilla ce kuma tana da lokuta da Allah ya ayyana mata wannan ayar alkur'ani ce abinda ta tabbatar kenan karara babu wani abin da ke boye saboda haka ibnu qudama a littafin al-mughni a mujallal na farko shafin 224 yace ajma'a al-muslimuna ala anna as-salawati al-khamsa mu'akkatun bi mawaqita ma'lumatin mahdudatin musulmai sun yi ittifaki akan cewa salloli biyar dinnan suna da lokaci lokutan da Allah ya saka musu sanannu kuma an kayyade musulmai sun yi ittifaki kaga an samu ayar alqur'ani musulmai sun yi ittifaki akan abin da ayar alqur'ani ta faɗa kowace sallah da lokacin shine abin da ibnu qudama ya faɗa cikin al-mughni me yasa aka yi ittifaki yace wa qad warada fi zalika ahadithun sihahun jiyadun an samu hadisai ingantattu masu kyau wadanda suka tabbatar da wannan ga ayar alqur'ani ta ce sallah tana da lokaci ne sannan ga hadisin abdullahi bin amr mun karanta shi a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaytumul fajra idan kun yi sallar alfijr fa innahu waqtun to lokacin sallar asubahi kenan إلى أن يطلع القرن الشمس الأول har sai kafin rana na farko ya fito wato sai jikin rana ya fara agowa lokacin ne sallar asuba ne yake wuce sun ba idan sallaitu mu zuhura sannan idan kuka sallaci a zuhura fa innahu waqtun lokacin sallar azhar kenan ila an ya hadura al-asr har sai al-asr ta zo fa idza sallaitu idan kun sallaci la'asar asr fa innahu waqtun lokacin sallar la'asar kenan ila an tasfarra shamsu har sai rana ta fara canza launi zuwa ruwan kwai fa idza sallaytum al-maghriba idan kuka sallaci maghriba fa innahu waqtun lokacin sallar maghriba kenan ila an yasquta ash-shafaqu har sai shafaqi hasken rana ya faɗi ya kuya wannan ja hasken rana ɗin fa idan sallaitu mul isha idan kuka sallaci isha fa fa innahu waqtu lokacin sallar isha kenan ila nisfil layli har zuwa rabin dare hadisin yana sahihu muslim hadisin 610 kaga annabi ya tabbatar da abin da ayar alqur'ani take inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta manzo Allah ya gaya mana lokutan ya gaya mana ga lokutan da Allah ya faɗa da kowace sallah sannan dalili na biyu shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace ammani jibrilu alaihi salam inda albayti marratayn mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi ya zo ya limance ni a ka'aba sau biyu fasallar zuhura fi ula minhum ya sallaci a zahar a lokacinta na farko a ranar farko ke zuwansa na farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallar azhar malaika jibril ya yi ta ne a farkon lokaci a muhtari hina kana alfai'u misla shiraki a lokacin da inuwa ta kasance kamar inuwa ta igiyar takalmi a shirak a hada su yurin na adil lati ta kuno ala wajiha yadda ibn al-asir ya faɗa a cikin annihaya ce garibin hadis wal afar idan rana ta kai tsakiyar sama to daga lokacin ana kiranta alfai hasken ranar ana kiransa alfai amma ba a kiransa sai rana ta kai tsakiyar sama saboda saboda lokacin rana ta karkata karkata wannan kaɗan yadda za a kai ga wato igiyar takalminka ya nuna inda rana ta fuskanta rana ta fara yin yamma ya zama zaren da ka ɗauke ta kalma ya zama inuwarsa ta nuna ta koma gabas ta fara karkatawa lokacin azhar ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a farkon lokaci mala'ika jibril ya zo ya masa limanci ثم صلى العصر حين كان كل شيء ya zo ya يصلى la'asar a lokacin da inuwar komai ya kai daidai tsawonsa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi sallar la'asar yaushe aka yi la'asar lokacin da inuwar komai ya zama daidai tsawonsa wanda shi ne farkon la'asar ثم صلى ya dawo ya tsallaci Magariba lokacin da rana ta لوكتين درانا bat ta تفاجي shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa afṭara sa'im lokacin da mai azumi yake cin abinci yake shan abin sha da zaran jikin rana ya huya kaga farkon lokacin maghrib kenan thumma salla al-isha'a hina gaba shafaq malaika jibril ya zo ya sallaci sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da shafaqi ya buya thumma salla al-fajr hina baraka al-fajr sannan ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa wasallam aka yi sallar asubahi lokacin da alhijiri ya kyallaro ya hasko lokacin da hasken alhijiri ya fara kyalli ba ya daga ba wa haruma ta'amu ala sa'im shine manzo Allah yake cewa da lokacin da abinci ke haramta ke da bai azumi wannan shine karo na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sallal marrata thaniya mala'ika jibril ya sake zuwa aka yi jam'i shi da annabi sallallahu alaihi wasallam karo na biyu a wannan lokaci ba. an yi sallar ne a ƙarshen lokaci ba kamar karo na farko ba az-zuhra hina kana zillu kulli shay'in A zahar an yi ta ne lokacin da inuwar komai ya kai daidai tsawonsa, ta ga farkon la'asar kenan domin ƙarshen a zahar shi ne farkon la'asar an yi a zahar mala'ika jibril ya yi limanci wannan sallah lokacin da inuwar komai ya kai daidai tsawonsa. ya ce shi yasa ya ce liwaktil asr bil amsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin la'asar kenan da muka yi da shi a jiya wanda ya nuna cewa cikin kwanaki biyu a jere mala'ika jibril ya tafi koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokutan sallah din summa sallal asra hina kana zillu kulli shay'in mithlihi sannan mala'ika jibril ya zo ya sallaci la'asar a lokacin da inuwar komai ya ninka tsawonsa inuwar komai ya ninka tsawonta kamar inuwarka ta zama ta ninka ta ta ninka tsawonka sau biyu wanda eh, shi ne ƙarshen lokacin la'asar sun masallar magariba لوقته hil'awar sannan ya zo ya sallaci magariba a farkon lokaci wato babu bambanci tsakanin lokacin da aka yi sallar magariba a jiya da kuma yadda aka yi sallar magariba a yau wanda shi yasa aka samu malamai da suke cewa ita magariba lokacin ta guda ne ba ta da laruri saboda mala'ika jibril bai canza lokacin da ya sallar magariba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun sallala isha al sannan ya sallaci sallar dare ta karshe ita ce sallar isha na zahaba sulusul lail lokacin da kashi daya cikin uku na dare ya wuce ثم صلى الصبح بين أسوارة الأرض sannan ya zo ya sallaci a subahi da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kasa ta yi haske gari ya waye na aka ce gari ya waye haske ya mamaye ko sararin samaniya shine lokacin ba abin da ya rage illa jikin rana ya fara fitowa karshen sallar asubahi ke lokacin ta to abin da ke da muhimmanci a nan shine mala'ika jibrilu ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam sallah na kwana biyu a ranar farko a lokutan farko su muftari a rana ta biyu a lokutan karshe shi lokacin lauri bayan an gama sun maltafata ilayya jibrilu sai mala'ika jibrilu ya waiho gare faƙada sai ce ya muhammadu wannan shi ne mahallin shafi ya kai muhammadu haza waqatul anbiya'i min qablika wannan fa shine lokacin sallar annabawa kaf wadanda suka zo kafin kai wal waqtu fi ma baina hazaini waqtayn kuma lokacin sallah yana tsakanin biyun nan da dai tsakanin jiya da yau wannan yasa aka samu malamai da ke cewa sallah biyar din nan an shar'anta ta ga annabawa da suka gabata saboda wannan magana ta mala'ika jibril haza waktul anbiya'i min qablika wal waqtu fi ma bayna hadaini alwaqtayn hadisin yana musnad al-imam ahmad yana sunan tirmidhi kitabu salati babu ma jaa fi mawaqiti salati anin nabiyyi al-imam tirmidhi yace babin da ke magana a kan lokutan sallah yadda suka zo daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin 149 كما الإمام الترمذي يجي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانا نستعين توانا حديث سنة ديوة ابن دقيق الإيد الإمام أبو بكر ابن العربي ملتا في أحكام القرآن ابن عبد البري ثم لأن ابن حجر يا كرجة سنة فأجيكن تلخيص الحبير ومجلد نفر خشاه يدري سبعين دا أكو حديث ينا صحيح الجامع صغير حديث يزدوه دا دا دا saboda haka bisa ga waɗannan dalilai ga hadisin abdullahi bin amrin ga hadisin abdullahi bin abbas ga ayar alkur'ani ta suratun nisa'i waɗannan sun tabbatar da cewa asali kowace sallah da lokacin wanda shine asali raba sallah da wannan lokacin yana buƙatar a samu uzuri idan babu uzuri to an shiga babban zunubi in ji sayyidina umar bin khattab kuma malaman sunna gaba ɗaya sun yi tafaki akan haka wannan abu ne muhimmi da ya kamata mu sani domin idan ka san da wannan to ba za ka yi garajen hada sallah ba sai ka tabbatar akwai dalilin da zai sa a hada sallah domin raba sallan da lokacinta yana cikin manyan zunubai in ji sayyidina umar kuma tun malaman sunna sun yarda da wannan kamar yadda na kirga waɗannan littattafai ibn ya yi magana a kai. ibn Rushdin ya yi magana a kai. ibn Abdulbari ya yi magana a kai. wannan manyan malamai ne masana hadisi malamai malaman kyau. Matsala ta biyu Matsala ta biyu akwai uzuri din wanda ke sa a hada sallah biyu Wanda ita ce aqidar ahlus sunna akwai uzuri da ke sa a hada sallah wanda daga cikin waɗannan uzurori akwai ruwan sama malamai suna cewa allazi tahsul bihi mashaqqa ala an-nas wala irin ruwa wanda mutane ke samu wahala dalilin sa saboda akwai hadisi da aka samu kuma aqidar ahlus sunna ita ce yarda da ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah idan aka ce ga hadisi to ahlus sunna ba su jifa da shi suna kokari su ga cewar wannan hadisi sun yi aiki da shi idan ba akwai abinda ba su fahimta ba ne to za su yi kokarin daidaita wannan fahimtar tasu da ayar alkur'ani amma ba za a jefar da hadisi ba akwai hujjar da ta nuna cewa mutum yana zaune a gari zai iya hada salloli guda biyu zai iya salloli guda biyu a raba salloli da lokutan nan waɗanda suka zo cikin bayanin hadisin abdullahi bin amrin da kuma abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda ɗaya daga cikin hujjojin mafi ƙarfin hujjojin shi ne hadisin abdullahi bin abbas me yasa mutane ke hada sallah idan an yi ruwan sama hujja mafi karfi hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas ya zo da riwaya da yawa kuma kusan duka riwayoyin suna cikin sahihu muslim na farko yace salla rasulullahi dhuhra wal asr jami'an abdullahi bin abbas ya an taba samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla sallaci azhar da la'asar gaba ɗaya a lokaci daya wal maghrib wal isha jami'an an taba samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha'i a lokaci guda abdullahi ibn abbas ya ce fi gairi khawfin wala safri babu tsoro babu tafiya me yasa ya kauda waɗannan saboda ibnu hajar ya riga ya mana magana akan uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli a halin tafiya wannan babu mushkila akai kamar yadda darasi ya gabata tafiyar aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli tafiyar sa eh, yaƙe yake misali yakin tabuka ya hada salloli to kaga kenan hada sallah a lokacin tafiya wannan duk sahabbai sun sani kowa ya sani ba shi bane mushkila abdullahi bin abbas ya ce babu tafiya kuma babu tsoro idan aka ce tsoro shine lokacin yaƙi idan lokacin yaki ya zo ana hada salloli to babu tsoron kuma babu tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar azhar la'asar ya hada sallar magriba da isha wannan riwaya guda ke wata riwaya ta abdullahi bin abbas yace sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr jami'an bil madinati manzo Allah ya hada azhar da la'asar a garin madina kaga ya nuna kenan yana zaune ba a halin tafiya ba domin asali dama a madina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama idan ya bar madina sai a ce ya yi tafiya idan yana madina sai a ce ya dawo gida to a garin madina ji abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa azahar da la'asar fi gairi haufin wala safari babu tsoro kuma babu tafiya lokacin da abdullahi bin abbas ya faɗi wannan sai aka mar tambaya lima fa'ala zalika wannan shine muhimmin domin ai mun gama magana akan hujjoji da ayar alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sallah tana da lokaci yanzu abdullahi ibn abbas ka kawo mana maganar manzon Allah ya hada sallar azhar la'asar kaga an dauke al'asar daga lokacin ta ko an dauke azhar daga lokacin ta wanda kuma tuni Allah ya faɗa mana inna salata kanat alal mu'minin kitabun mawquta akwai buƙatar a tambayi abdullahi ibn abbas me yasa sai abdullahi bin abbas ya ce arada allah yuhrija ahadan min ummati annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a ta ma wani cikin al'ummarsa bayi son a samu kunci ga al'ummarsa wannan dalilin ya sa ya hada sallolin nan hadisin yana sahihu muslim كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث da biyar. Akwai أقوي riwaya mashi abdullahi bin abbas nan ma ya ba da irin wannan amsa saboda kamar yadda muka karanta a wancan dare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka a hadisin mu'az dan jabal an riga an tafi tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin haima yana cikin tenti kaga ba tafiya ake ana tsaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar al-asr magriba isha Abdullahi bin Abbas shi ma ya bada wannan labarin hadisin yana sahihu muslim yace inna rasulullah jama'a bayna salat salati fi sufratin safaraha fi gazwati tabuk fa jama'a bayna dhuhri wal asri wal maghrib wal isha a lokacin sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair wani tabi'i ya ce faƙuntu libni abbas sai na tambayi abdullahi ibn abbas ma hamalahu ala zalika me yasa manzon Allah yayi haka tunda ba tafiya ake ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli me yasa قال سي عبد الله بن عباس يتي أراد ألا يخرج أمته النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن كذا أكنت كان الأمة وأن حديث ينا cikin صحيح البخاري من صحيح مسلم saboda haka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin nan a garin madina abdullahi ibn abbas babu shakka ya tabbatar da wannan hadisin yana sahih bukhari da sahih muslim yana muwatta ta al-imam malik amma babu inda aka zo wala matar wannan riwaya tana sahih muslim ita shi kadai wala matar lam yaqa majmu'a bi salatati bi shay'in min kutub al-hadith cewa min gairi kaufin wala safarin wala matsarin babu wannan hadisi abinda ya zo cikin hadisi shine min gairi kaufin wala safarin ya zo kuma min gairi kaufin wala matsarin cewa wala matsarin bayani رواية hajar a mujallar na فتح الباري ابن na ishirin ya yi magana akan waɗannan riwayoyin da ba ɗayan su to lokacin da abdullahi abbas ya ba da labarin nan almajiransa da suke zaune wani da ya ji magana nan sai ta yi marƙaiƙayi hanya a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki sallah daga lokacinta kuma a garin madina ba tafiya aka yi ba ka duba girman abdullahi bin abbas amma saboda ya fi maganar da take ɗan karo da aya ko maganar da take karo da wasu manyan hadisai abin sai yana so ta mai zuciya sai ya tafi samu abu huraira abu huraira ga fa hadisin abdullahi ibn abbas wai annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune a garin madina ya hada sallah biyu abu huraira yake kware gaskiya kaga an samu sahabi na biyu ya tabbatar ko da yake ba abu huraira ne ba da labarin ba amma ya gaskanta abin da abdullahi ibn abbas ya faɗa wannan dalilin yasa ibnu hajar ya ce wa fihi tasdiqu abi huraira ibn abbas fi rafihi abu huraira ya gaskanta abdullah bin abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada salloli guda biyu a garin madina ba tafiya a kai ba babu tsoro babu tafiya kuma babu babu tafiya eh, a wata riwaya babu tsoro babu ruwan sama riwaya ta farko babu tsoro babu tafiya riwaya ta biyu babu tsoro babu ruwan sama duka ya tabbata daga abdullah bin abbas abu huraira ya ce gaskiya ne saboda ka an samu sahabi guda biyu sahabi na uku da ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka shine abdullah bin mas'ud hadisin sa yana da tafsir imam at-tabarani lafazin sa shine jama'a rasulullah bayna adh-dhuhri wal 'asr wa bayna al-maghrib wal isha'i abdullah bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallolin azhar da al-'asr kuma ya hada magriba da isha'i to abdullahi bin mas'ud ya ce faƙila lahu shi kansa annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya ya rasulallah ga mu a garin madina ba tafiya muka ba ya aka yi ka haɗa sallah biyu faƙala sai ce sana'atu haza li Allah ta kuraja ummati na yi haka ne saboda kada a kuntata ma al'ummata wato saboda kada al'ummata ta kuntata wannan riwayar ta abdullahi bin mas'ud al-imam shaukani يا كارب فايز ناجل سائل تافن نول الليل العطار مجلد أوك شافي قريدة كمالين لأوكو حديث ينا سلسلة الصحيحة حديثنا دقو جيدة قريدة كنت ثلاثين دقوكو آه، دوحكا تتشتنا إيه جيوا أنسى مصحف ضي أوكو دسك تبتر النبي صلى الله عليه وسلم يا تبا حق صلو لي أقرم مدينة بعد فيها أكيد ثم بايا يأتي أما يحق صلو لي أنسى مروايوي ودعوكو wannan eh, hadisi eh, sahabbai guda ga hadisin abdullahi bin abbas ga gaskan tashi da abu huraira ya yi sannan ga hadisin abdullahi bin mas'ud kuma dukkan su hadisan nan sun inganta shi yasa al-imam an-nawawi a sharhu sahih muslim a juz'i na biyar shafin 215 al-imam an-nawawi yace hadhihi riwayat wadannan riwayoyi da muka kawo akwai waɗanda babu mu kirga ba amma duk dai ma'anar su guda ne hadisan riwayoyi na abdullahi bin mas'ud eh, abdullahi bin abbas yace as-sabitatu fi muslim kama taraha dukkan su suna cikin sahihu muslim kamar yadda kake ka gani hadisan abdullahi bin abbas ke nan banda abdullahi bin mas'ud shi hadisin sai yana cikin littafin al-imam at-tabarani ah, sahihul bukhari الإمام البخاري يكاو حديث عبد الله بن عباس هنا كتاب التهجد باب من لم يتطوع بعد المكتوبة الإمام البيهقي يروي توشي السنن الكبرى كتاب الصلاة باب الجمع في المطر بين صلاتين الإمام الطبراني كما عندما كتياك كاو الإتاب إتاء المعجم الأوسط لكم المعجم الصغير حكنا الإمام أبو داود يكاو حديث عبد الله بن عباس الإتاب إتاء سنن أبي داود كتاب الصلاة حكنا الإمام الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر حكنا الإمام النسائي هنا سننه كتاب المواقيت هنا صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب الرخصة في الجمع بين صلاتين في الحضر في المطر حديث هنا مسند الإمام أحمد حديث جبود الأريتة كزا سبعين دفقي كتاب المصنف الحافظ عبد الرزاق كتاب المصنف الحافظ ابن أبي شيبة عند كتاب الرد على أبي حنيفة فبدا الإمام أبو حنيفة في نوان دبي حتى صلوا لي أدليل وروان كمبا فقدرين دبيان يدباته a littafin muwatsa shi ma al-imam malik wani rawaito duka dai hadisan abdullahi bin abbas kaga waɗannan littafai da muka kirga da tafan hadisi duka sun tabbatar da hadisin abdullahi dan abbas yana kitab yana muwatsa kitabu qasr salati fi safari hadisin 332 lokacin da al-imam malik ya kawo hadisin abdullahi bin abbas lokacin da al'imamu malik ya kawo hadisan abdullahi bin abbas sai ya ce a razalika kana fi matsari alimamu malik ya ce ni ina gani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa shi abdullahi bin abbas cewa ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin Azahar da la'asar ya haɗa tsakanin maghrib da isha a garin madina babu tsoro babu tafiya wata riwaya babu tsoro babu ruwan sama abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kenan shine sai na eh, eh, al'imamu malik ya ce ni a fahimta ta abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli biyun nan ruwan sama a kai wannan fahimtar al'imamu malik ya ce a fahimta ta abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin nan ruwan sama ne ibn Bari yana sharhin maganar eh, al'imamu malik littafin al-istizkar kitabu kasar salati fi safari mujallal 6 shafin 24 ibn abdul barri yace wa hadha hadisu hadith sahihun labarin hadisin abdullahi bin abbas ingantacce ne la yuktalafu fi sihhatihi ba a jayayya game da ingancin hadisin abdullahi bin abbas ba a jayayya in ibn abdul bari yana cikin masana ilimin hadisi na zamanin farko babu wani malamin da ke jayayya akan cewa labarin abdullahi bin abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallah biyu a garin madina babu tsoro babu tahiya babu wani malamin da ke jayayya akan ingancin wannan labari sai ya ce amma tawilin da al'imamu malik ya yi tawilu malikin fi kaunihi a zalika kana fi matsari al'imamu malik ya ce ni a fahimta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli ne a garin madina ya hada azhar da asar kuma ya hada magriba da isha'i ni a fahimta ta a dalilin ruwan sama ne yace fa ta ba abu ala zalika jama'atun bil madina to karka dauka ma al-imam malik ne yake da wannan fahimtar shi kadai yace minhum shafi'i hatta al-imam shafi'i shi ma fahimtar sa kenan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli biyu a garin madina a labarin abdullahi bin abbas wanda abu huraira ya karkanta wanda abdullahi bin mas'ud shi ma ya tabbatar me yasa al-imam malik ya ce ruwan sama aka yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin amma me yasa al-imam malik ya faɗa ya fahimtar ta take a fahimtar ta babu dalilin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli a garin madina in ba akwai uzuri ba saboda asali akwai ayar alqur'ani da ta ce kowace sallah akwai lokacinta mala'ika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi lokutan sallah ba zai yi haka kuro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zahar da la'asar ya hada su lokaci guda babu uzuri to a in kai tunani wani uzuri ne zai iya sa mutum yana zaune a gari ya hada sallah biyu a lokaci guda al-imamu ya ce babu wani uzurin da ya wuce ruwan sama haka ma al shafi shafi'i faɗa kaga manyan malamai ne suka faɗi wannan ibn abdulbar ya ce wa ajma al'ulama wa ala annahu la ya juzu jam'u mai na salatin fil habari da zai rikuzurin matsari malamai shaki kan cewa in ba ruwan nan ba to ba daidai ba ne a haɗa salloli guda biyu a yi su a lokaci guda sabin da za mu sani a nan shi ne babu hadisi ɗaya ingantacce da ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a dalilin ruwan sama babu hadisi Allah ya samu gani babu hadisi guda daya ingantacce wanda wani sahabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zahar la'asar ko ya hada magriba da isha'i a dalilin ruwan sama babu hadisi waɗannan hadisai guda uku da muka karanta hadisin abdullahi bin abbas abu huraira ya gaskanta shi abdullahi bin masud shi ma ya ruwaito ba su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a dalilin ruwan sama ba abdullahi bin abbas ya ce annabi ya hada sallah a garin madina ya hada azhar da asr ya hada magariba da isha'i min gairi khawfin wala safari min gairi khawfin wala matsari kaga bace annabi ya hada sallah akan ruwan saman bala ya dai ce manzon Allah ya hada sallah babu ruwan sama babu tafiya babu tsoro ko ko babu tsoro babu tafiya na'am akwai hadisi guda daya hadisin Abdullah ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah jama'a baina adh-dhuhri wal 'asri lil matari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar yayi fa a lokaci guda saboda ruwan sama wannan hadisin shi kadai to amma hadisin idan ka samu at-tafsisul habir na ibn hajar babul jam'i bayna salatayn fi safar mujallad bi shafi na 100 ibn hajar yace laysa lahu aslun hadisin bashi da asali idan aka ce hadisin bashi da asali duk ban hadisi kaf babu inda zaka ga wannan riwaya saboda ka riwayar kirkirar ta aka yi illa dai abin da ya tabbata shine cikin asunan kubra na al-imam Bukhari labarin Abdullah bin Umar yayi haka amma ba wai ya bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan ba to amma duk da haka idan aka ce ya akai ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli saboda ruwan sama sai ka ce wannan fahimtar al'imamu malik ne da kuma al'imamu shafi'i da wasu malamai game da maganar abdullahi bin abbas da kuma abdullahi bin masud fahimtar al'imamu malik ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallolin nan a fahimtarsa saboda ruwan sama ne kuma malaman sunna sun tafi akan wannan fahimta ta al'imamu malik da al'imamu shafi'i gaskiya ne domin kamar misali abinda albani ya faɗa a littafin sa irwa ulgalil a mujallar uku shafi na arba'in abdullahi bin abbas ya ce fi gairi kaufin wala safarin. a riwaya ta biyu fi gairi kaufin wala mafarin abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salloli guda biyu a lokaci guda babu tsoro babu ruwan sama to tun da ce babu ruwan sama a kenan ana hada sallah a dalilin ruwan sama a zamanin annabi amma an abdullahi bin abbas yana cewa wannan karo din annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli babu tsoro na yaki babu kuma ruwan sama tunda har yace babu ruwan sama to kana ma'rufan fi sallallahu alaihi wasallam ashe ya tabbata an san cewa akan hada salloli guda biyu a lokaci daya a dalilin ruwan sama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam walau lam yakun kazalika lama kana sammata fa'ida min nafi al-matar in ba don ana hadawan ba da Abdullah bin Abbas bai ce babu tsoro babu ruwan sama ba Abdullah bin Abbas ya san ana hadawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace babu tsoro babu ruwan sama wato yana gwada cewar ana hada salloli guda biyu akan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu matsala da ta kai ga ya hada salloli babu ruwan sama din ma kuma babu ma kuma babu tafiya an samu matsalar da ta mar wanda ta sa ya haɗa sallolin na a lokaci guda wannan yana tabbatar da cewa haɗa sallah biyu a lokaci guda ba bakon abu bane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ai riga an sai shi wato wannan ana iya fahimtar sa cikin lafazin Abdullahi bin Abbas wanda malaman sunna sun yarda da cewa wannan ya gwada cewa abin yana da asali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 daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai labarai da suka tabbatar da cewa sahabbai sun hada sallah a dalilin ruwan sama ko da yake babu hadisi ɗaya da ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya hada sallah a dalilin ruwan sama magariba da isha'i illa dai fahimta fahimta da malamai suka yi game da maganar abdullahi bin abbas Allah ya kara amma dalili na uku shine tabbatan sahabbai sun yi kasan wannan ma wata hujja ce mai zaman kanta domin sahabbai sun fi mu son sunnar mazan Allah sahabbai sun fi mu kyamar bidiya duk inda ka kai ga imani da karfin son sunnar mazan Allah ba ka kai sahabbansa ba saboda haka sa sau da yawa malamai sukan kafa hujja da aikin sahabi idan sahabi ya yi abu to in kana da hankali sai ka bi shi a hankali aka ce ma sahabi yayi kaza sai ka bi shi a hankali matukar abin bai tabbata cewa ya saba ma ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su an samu sahabbai sun yi sun hada sallah to kaga tunda an samu sahabbai sun hada sallah magana ta kare daga cikin waɗannan littafai da suka yi magana akwai albugni na ibn gudama mujallar na uku shafin biyu ya jera labarin sahabbai da aka samu sun haɗa sallah hakanan al-imam malik Allah ya masa rahama littafin al-muwatta kitabu qasr as-salati fi safar babu al-jam'i bayna as-salatayn fi al-hadar al malik shi ma ya da labari game da abdullahi bin umar labarin da na fi umarda ibn umar ya bayar hadisun 331 na fi'u ya ce inna abdullahi bin umar kana idan jama'al umara'u abdullahi bin umar sahabi ne idan masu mulki shugabanni suka hada sallah a dalilin ruwan sama bainal magharibi wal isha'i fil maghrib idan sarki ko shugaba dan a wancan zamani wanda ke sarauta shi ke limanci ba a raba limanci da sarauta ba za ka samu shugaban jama'a shi da su. idan shugaba ya hada magariba da isha'i jama'a ma'ahu shi ma abdullahi bin umar sai ya zago da sai ya hada sallar da shi abdullahi bin umar kuma sahabi ne al malik ya bada wannan labari li'annahu mustahabbun da Idirakil jama'a saboda ai ana son mutum ya riski jami'i hadisin yana muwatsa hadisin 330 eh, zuwa 31 da kuma a sunan kubra na al-imam al-baihaqi mujallal na 368 albani ya kawo labarin a littafin irwa'u dalil hadisin 583 ya ce hadisin labarin ya inganta babu shakka haka ya auku zamanin abdullahi bin umar idan shugabanni za su haɗa sallah shi ma sai ya shiga a haɗa da shi muhimmin abu anan shine inda a ce bid'a ne fa anya abdullahi bin umar zai tashi a haɗa da shi za a haɗa sallah a dalilin ruwan sama sannan shi ma ya shiga a sai dai ya hana su sannan a cikin littafin al-imam bahaki da ake kiransa ma'rifatu sunan wal afar babu jam'i bayna salatayn li uzrin matar hadisi na 1507 haka na al-imam shafi'i shi ma ya bada labari kamar yadda al malik ya bada labarin abdullahi bin umar al shafi'i ya bada labari an ibn umar annahu jama'a bainahuma kabla shafaqi abdullahi bin umar an taɓa hada sallan tare da shi an hada magariba da isha'i aka yi tare da shi kafin shafaki ya goya wanda ya gwada cewar kafin ma lokacin isha'i ya shigo kaga an yi sallar isha'i kenan a lokacin magariba babu jam'u ta'khir an yi magariba sai aka hada ta da isha'i kuma Abdullahi bin Umar ya shiga aka yi wannan sallar da shi Ya ce, wa an Mu'az ibn Abdullah bin Habib annabna Abbasin mutum da biyu shine Abdullahi bin Abbas sahabi jama'a bainahuma fil matsari qabla shafaqi shi da kansa abdullahi bin abbas ya hada sallar guda biyu ya hada magariba da isha'i yayi a lokacin sallar magariba abdullahi bin abbas shi ne fa wanda ya ruwaito labarin limancin mala'ika jibrilu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ruwaito wannan hadisi gashi kuma abdullahi bin abbas din da kansa ya hada sallar magariba da isha'i a lokacin sallar magariba. Ya yace an abdullah ibn yazid qala ra'aytu sa'id ibn al-musayyib kaga an samu sahabbai biyu Abdullahi bin umar da Abdullahi bin abbas sun hada sallah a dalilin ruwan sama to sannan sa'id ibn al-musayyib shi ma haka kuma tabi'i ne jama'a ma al a qabla an yajiba shafaq duka waɗannan sun yi sallah ne kafin shafaqi ya buya kafin lokacin sallar isha ya shigo sannan akwai labarin urwatu bin zubair ga sa'id ibn musayyib ga abubakar bin abdurrahman bin al-harith waɗannan duk tabi'ai ne kanu yajma'una bainal maghribi wal isha'i fil lailatil mutira idan ya zama ana ruwan sama dare ya zama ana ruwan sama to suna hada sallah waɗannan duk tabi'ai idza jama'u baina salatayn wa la yunkiruna zalika babu wani malami da ya taba fitowa yace hakan ya saba ma sunnar manzon Allah wannan yana cikin as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 2123 yana irwaul dalil uh, albani ya jera waɗannan labaran gaba ɗayan su a irwaul dalil mujallal 340 ibnu taymiya yayi magana shi ma akan waɗannan labarai da aka samu daga sahabbai majmu'u fatawa mujallal 24 yace wa jam'ul matari an sahabati a hada sallah saboda ruwan sama ya tabbata sahabbai sun yi ya kirga sahabbai da kuma tabi'ai da aka samu har ma ya saka Umar bin Abdul Aziz daga cikin jagorori da ake misali da su yace kana yajma'u bainal maghribi wal isha ila akhirah idza kana al-matar sa'id ibn al-musayyib urwat bin zubair abubakar bin abdurrahman yace mashikha mashikhatu zalika zamani kanu yusalluna ma'ahu dattawan wannan zamanin sukan yi sallan idan za a hada sallan idan za a hada sallan sai ga dattijo babban malami ya zabura sai ayi sallan da shi babban malami zai tashi ayi sallan da shi ibnu taymiya yace wala yunkiruna zalika babu wani malami da yace abinda aka yi dinnan ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka sai ibnu taymiya yace fa hadhihi al-athar tadullu ala anna al-jam'a lil-matar min al-amr al-qadim wadannan dalilai da aka samu ka dauki hadisin Abdullah ibn Abbas gaskantawar da Abu Hurairah ya masa hadisin Abdullah ibn Mas'ud sannan ka dawo ga aikin sahabbai kamar Abdullah ibn Abbas shi kansa da Abdullah ibn Umar ka dawo ga abin da tabi'ai suka yi na hada salloli wanda duk labarin ya inganta sai ibn tamiya yake wannan ya nuna cewa hada sallah saboda ruwan sama da daddiyar sunna ce tun zamanin sahabbai an santa ba yanzu bane aka fara al-ma'mul bihi fil madina zamanin sahabati wa tabi'in مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك Babu labari dai kuma da aka samu cewa ga wani sahabi wanda ya tashi ya ce a daina hada sallah saboda ruwan sama babu shi ko ga wani tabi'i wanda ya ce a daina hada sallah saboda ruwan sama tunda ba a samu wani sahabi ya hana ba fa'ulima annahu manqulun indahum bitawatur saboda haka cewar ana hada sallah saboda ruwan sama wannan babu shakka ya tabbata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jawazu zalika lakin duk da haka la yadullu ala anna an-nabiyya lam yajma' illa lil matar wannan baya gwada cewa in ma annabi ya taba hada sallah din ruwan sama ne kawai bal idza jama'a li sababin huwa duna al-matar ma'a jam'ihi aidan lil matar kana qad jama'a min ghairi khawfin wala matar wanda yana nuna cewa idan ma aka samu dai uzuri idan ya tabbata akwai wata larura to ana iya hada sallah shine abin da ibn taymiya ya faɗa ba sai ruwan sama kawai ba fa qawlu ibn abbas jama'a min gairi kaza wa kaza laysa nafyan minhu lil jam'i bi tilka al asbab bal isbat idan abdullahi ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah babu tsoro babu ruwan sama yana nuna cewa an samu wani dalilin da ba ma tsoro ba ba ma ruwan sama ba ba ma tafiya ba dalili ya zo wanda ya sa annabi ya hada sallah saboda haka ashe dalilan hada sallah ba dai bane wannan shine matsala ta wasu ba ruwan sama kadai ba kamar da ibnu taymiya ya faɗa kuma kamar yanda lafazin abdullahi ibn abbas ya tabbatar ba ruwan sama kadai ke sa a hada sallah ba don abinda hadisi ya nuna kenan ibn taymiya ya magana akai cikin majmu'u fatawa mujallal 24 shafi na 76 har zuwa shafi 83 yana magana akan mas'alar ta hada sallah ya kawo fahimtar magabata kamar al-imam ahmad bin hanbal al-imam malik al-imam shafi manyan masana na hadisi yace al-imam ahmad ya kafa hujja da wannan magana ta al-imam eh, ta abdullah bin abbas fa inna hadha al-kalam yadullu ala anna al-jam'a li hadhihi al-umuri awla idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah babu ruwan sama babu tafiya babu tsoro kaga ya bada cewa an samu wata matsala da ta gaza ta ruwan sama don kuma ta samu zan Allah ya hada sallah fal harajul hasil li hadhihi aula an yurfa wal jam'u laha aula bil jam'i li ghayriha fal ahadith kulluha tadullu ala annahu jama'a fil waqt al wahid hadisai suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli biyu a lokacin daya me yasa ya hada wanda shi ne babban abin da aka ya hada ne saboda raf'il haraj ya kawar da kunci ya kawar da damuwa fayubahu aljam'u idza kana fi tarkihi haraj don haka abin da ake dubawa shi ne akwai damuwa idan ba hadan ba idan babu damuwa to ya saba ma sunnar manzon Allah idan akwai damuwa to annabi bai son a samu kunci tare da al'ummarsa Faƙadar rafa'ahu Allahu anil umma Allah ya ɗauke wannan kunci ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka koma ga hadisai ka samu akwai hadisai da suka inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga mace da take istihaba ta haɗa salloli guda biyu duk ya ba da misali a wuri haka in ka duba Nailul Afar na Imam Shawkani eh, Haɗa salloli biyu ga mace da take jinin istihaba ba laifi bane ya tabbata sunna saboda an samu hadisi ingantacce a kai. waljamu bayna as-salatayn liman lahu uzur don haka ainihin abin da ake la'akari da shi shine uzuri idan kana da uzuri kana da damar hada salloli guda biyu sai ce to idan kuwa uzuri ake magana ashe ba ruwan sama kadai bane arrihu shadida albarida idan aka samu iska mai tsanani mai sanyi ya isa hujjan da za a hada salloli a nan ba za ka iya cewa ta yiwu ba za ka gane iska matsala ne ba amma in ka tafi kasashen gabas kaga yadda iska ke ta'adi wannan zai tabbatar maka lallai iska uzuri sannan sanyin ma yana zama uzuri domin akwai inda sanyin ya fi ma ruwan saman tsanani ga mutanen da ke wannan gudun saboda haka tun da abin la'akari shine alharaj kawar da kunci ga al'umma idan aka samu abin da zai kawo kunci ga al'umma ana hada sallah a dalilinsa iska mai tsanani liman bihi salasul bawli wanda ke yoyon fitsari mustahaba fa salatuhum bi taharatin kamila jam'an bayna salatayn ibn taymiya yayi magana akan dan sun hada salloni guda biyu ba laifi ba laifi bane ba laifi bane har ma al-imam ahmad bin hanbal yana cewa ya al-jam'u idza kana idan ya zama akwai wata akwai wato eh, shagalta gaban mutum akwai wani abu da ke gaban mutum muhimmi wanda idan ba ya haɗa sallan ba da zai iya samun wato zai iya samun damuwa to daidai ne haɗa waɗannan salloli guda biyu ƙarƙashin wannan magana ta al'imamu ahmad ya sa kaga yanzu ake samun malamai da suke ba da fatawan idan za ku yi jarabawa da la'asar bayan eh, ba za ku samu hita ba to babu da idan kun hada sallar azhar da la'asar kun yi ta a farko saboda abinda ake la'akari da shi shine wannan kuncin idan akwai irin wannan kunci kuma babu uzuri tana yiwa kafirai ne za su tsara jarabawa tana yiwa in baka zauna jarabawa ba a dalilin sa za ka rasa aiki ko za ka faɗi wani wannan ya zama uzuri gare ka karkashin fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal yajuzu al-jam'u idza kana li shughlin kamar yadda al-sabi abu ya'la ya bada labari yana cewa a shughlu alladhi yubihu tarka al-jum'a wal jama'a duk abin da ke iya hana mutum halartar sallar juma'a ko sallar jami'i yana halatta masa hada salloli guda biyu a lokaci guda wanda mara lafiya yana kan gaba don akwai wanda za ka samu mara lafiya ne ibn taymiya ce wani kuma mai jinya ne wani mai jinya ne kamar likita don akwai wanda za a shiga a yi masa tiyata idan an shiga tiyatar nan bai kamata a ce an bari an tafi sallah ba saboda za a samu awa takwas ko goma ana tiyata din saboda haka dan likitoci sun hada salloli biyu a lokaci guda kafin su yi tiyata kai da za a yi ma tiyata din ka hada salloli a lokaci guda kaga don akwai kunci gaban ku ibn taymiya yake nan ma bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mas'ala ta biyar ita ce menene haddi na wannan kuncin tunda an ce idan akwai kunci idan akwai damuwa idan akwai uzuri ana hada salloli idan babu kunci kada a hada ah, salloli kada a hada salloli domin idan aka hada salloli babu kunci an shiga kadera babban zunubi to menene haddin wannan kuncin da ake hada menene haddin wannan uzuri da ke sa a hada sallah ibn kudama yace ah, cikin al-mughni mujallad na shafin gari 33 idan aka ce za a haɗa sallah saboda ruwan sama to shi ruwan sama ba kowane iri ba domin asali abin da ake la'akari da shi shine kunci uzuri damuwa kamar yadda ya zo cikin hadisi abdullahi bin abbas shin idan ba haɗa ba akwai kunci ga masu sallah akwai damuwa ga masu sallah wannan shine muhimmin abu saboda haka ashe ba kowane ruwan sama ke sa a hada sallah ba domin ba duka ruwan sama nake zama kunci gare mu ba yace al-matarul mubihu lil jam'i huwa ma yabullu siyaba ruwan da ke halatta a hada sallah shine ruwan da ke sa mutane su samu kunci me ke sa ka samu kunci shine idan kayanka ya jiki? domin ba kowa ke da inda zai shanya ba ba kowa ke da kaya biyu ba misali idan ya zama za ka jike kafin ka isa gida saboda wannan ruwa da ake su ba shakka wannan ruwa ya kai a haɗa sallah yace amma idan bai kai ba yace talhaqul mashaqqa bil khuruj fihi ruwan da ya zama akwai wahala saboda za a fita a cikin sa ce amma dhall wa amma amma kamar raba wal matar ko kuma yayyafi yayyafi allazi la yabullu ba yayyafin da baya jika kayanka ka da wannan kunci domin ka saba ma ainihin kalmar Abdullahi na Abbas shi Abdullahi na Abbas ya ce ya kawo kalma ta kunci ya kawo kalma ta damuwa a tattare da dalilin da zai sa a ɗauke sallah daga lokacinta sau da ta sai ibn kudama ya ce idan ruwan bai kai zai jika maka kaya ba fala yubihu wannan ruwa baya halatta a hada saloli ya ce wa salju kalmatsar fi zalika haka ma dusar kankara da annahu fi ma'anahu waka zalika albardu haka ma sanyi babu laifi Eh, idan aka ce akwai laka laka uzuri ne babu shakka don wata unguwar idan ba hada sallan aka yi ba mutane zai ta faduwa kamar da al-Imam nawawi ya faɗa a Sharh Sahih Muslim juz'i na biyar shafin da goma sha biyar yace fi tsini wa dahabi da zama akwai laka ko akwai santi a hanya shi ma uzuri ne saboda idan misali kamar magariba da isha idan ba hada magariba da isha idan ba duhu zai shigo nan kuma ba kowa ke da toci ba fakila huwa al-matar alladhi yabullu wajha al wasu malamai suna cewa sai ruwa ya kai inda zai jika kasa kafin nan a ce za a haɗa sallah dalilin da sa malamai suke kokarin haka saboda ne akwai wato tsaka mai wuya in ka lura ta bayanin nan akwai tsaka mai wuya ta wajen matsala ta haɗa sallolin nan domin asali sallah tana da lokaci raba ta da wannan lokaci babban laifi ne sannan aka samu sauki ta gefen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma saukin nan sai aka yi mai sharadi to ashe kiyaye wannan sharadin dole ne saboda in baka kiyaye wannan sharadi ba to zaka koma ga laifin ɗauke sallah daga lokacin da Allah ya ayyana maka a cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka duba sharhul mumki duk malamai da suke magana akan matsala ta hada sallah suna kiyaye yanayin ruwan da zai iya sa a hada sallah yanayin ruwa da zai iya sa a hada sallah saboda me saboda la'akari da kalmar kunci ko damuwa da za a samu da aka ce hadari fa babu hadisin sa na'am ruwan sama iska santi laka duk malaman sunna sun yi magana akai amma a ce hadari babu hujjar sa a littafin fikihu gaba ɗaya su kamar a cikin tuhfatul ahwazi a mujallar na farko shafin 476 alimamu mubarak kafuri ya kawo wani labari da aka samu shi ma labarin bai inganta ba cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi gayyimin fasal dhuhra an taba samun hadari ya hadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل wannan hadari ya yayi yana yana wato yana yayewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ashe lokacin la'asar ya riga ya shigo saboda haka sai ya salla kamar ana nuna cewar an taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar la'asar kenan a ƙarshen lokacin azhar a dalilin hadari al-imam an-nawawi ya ce wa hadha aiban batil wannan labari shirme ne bai da asali inda duk kaga an ce maka wai hadari a dalilin sa za a hada sallah babu hujjansa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi sannan ma in muka yi la'akari da sharaɗin abdullahi bin abbas cewa a samu kunci ko a samu damuwa wacce damuwa ke tare da hadari wanda har bahaushe yana karin magana wai an zubar da ruwan tulu hangen hadari ko ya abin yake kaga bahaushe ma yana nuna an yi kuskure domin idan ka zubar da ruwan tulu saboda ka hange hadari me yake nunawa tana yiwuwa hadarin ma zai karkata ya tafi wani gudu ba lallai bane hadarin ya zo gare ka saboda haka hadari ba barazana ba sai ya kasance tare da iska idan iska ya zo akwai kunci saboda haka yasa aka samu dalilin iska wanda malamai sun yi magana akai dalilin zamewa kamar laka ibnu kudama ya faɗa cikin al-mughni fa amma al bi mujarradihi ya zama akwai eh, chabi ya zama akwai chabi an ba ma ruwan sama sai chabi kawai a dalilin chabi ana iya hada sallah saboda shi kansa caɗin uzuri ne matsala ne don mutum yana iya faduwa mutum yana iya faduwa don haka mafi dacewa wallahi shi ne idan aka ce hadari ya tsauro yan uwa su dina hada sallah mafi dacewa shi ne kada ka haɗa sallah saboda hadari domin hadari kowa ya sani yana iya watsewa yana iya watsewa yana iya karkatawa wani guri hadari kadai ba uzuri bane tunda mun sani kamar yadda muka fara magana akan asali sallah tana da lokaci wannan shi da ayar alqur'ani raba ta da wannan lokaci yana bukatan uzuri duk malaman sunna sun faɗa kamar yadda muka yi bayani to idan kuwa sai an samu uzuri mai karfi hadari ba uzuri bane idan ku aka ce hadari uzuri ne ina ga kamar to shikenan duk damina ba sai mu hada sallah saboda duk wanda ya daga kai zai ga hadari ya hadu ai hadarin akwai wanda zai zama yana nesa wani zai zama yana kusa amma dai da wuya da damuna ka daga kanka babu hadari don haka babu shi a littafin da malamai suka yi babu shi inda ma kake ganin sa to labarin bai inganta ba amma idan ana maganar abin da kunci zai shigo wanda kai kanka kana iya ganewa idan iska ta zo da karfi kunci ya zo idan ruwa ya sauko kunci ya zo ya zama akwai laka kunci ya zo ko akwai sanyi kaga akwai kunci amma hadari ba babu wani kunci saboda bai riga ya zo ba ne sai ya taho ne ake sanin akwai kunci ko babu amma in bai zo ba babu wannan kuncin saboda haka bai cikin uzurin da ya dace a yi la'akari da shi ko da cewar ba abin mamaki ba ne ka samu wasu malamai sun yi magana a kai ah, musamman ta sashin mazhaba ta alimamu malik akwai littafai da suka yi magana a kan haka ah, daga cikinsu akwai hashiyar imamu da sufi wanda da kuma sharhin risala alfawaki hudawani sharhi risala littafin ahmad bin gunaim annafrawi a mujallar na farko shafi na 231 wanda yake cewa rukhisa ay suhila ala wajhi nadbi aw sunniya ko dai mustahabi ko sunna abinda yasa ya kawo jayayya tsakanin biyu saboda babu wani malami da ya ce ai a haɗa sallan ya tabbata wai sunna ne la bal rukhsa sauki aka muku sauki aka muku har ma wasu malaman suna ganin rashin haɗawan shi ya fi dacewa rashin haɗawan shi ya fi dacewa idan ba uzurin ya haɗu bane daga cikinsu akwai alimamin nawawi littafin sa wanda yi abin na almajimu da kuma rawbatu talibin mujallar na farko shafin 501 yana ganin rashin haɗawan shi ne mafi dacewa don akwai wanda ke ganin haɗawan ai sunna ne la hadawan sauki ne ga masu sallah sauki ne ga masu sallah domin idan ka ce sunna ne to kana nufin ya kamata kenan a yin la ba sunna ba ce kai tsaye sai dai a ce sauki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'azumata domin duk hadisan abin da suke nunawa kenan duk hadisan da aka rawaito game da hada sallah salloli guda biyu a lokaci guda za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina nufin kawar da kunci ga al'ummata kaga ba wai yana nuna sunnar sabaki inda a ce sunnar manzon Allah ce kai tunani wannan zai zama abin misali gare ka da an samu labari mai dimbin yawa a yanzu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Madina ba a yi ruwan sama ba har ya rasu shekara goma ai an yi ta ruwan sama ko akai-akai amma shin labari nawa aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin babu ma guda daya babu ma labari guda daya da ya tabbata cewa manzon Allah ya hada sallah biyu a dalilin ruwan sama babu shakka da yanayin haka duk saukar ruwan sama wallahi da an samu hadisai sun cika littafan mu da bayani ai rana kaza an yi ruwan sama manzon Allah ya hada sallah rana kaza an yi ruwan sama manzon Allah ya hada sallah kar mu manta akwai wani hadisi ma wanda wani sahabi lokacin da manzon Allah ke hudu ba ranar juma'a wannan sahabi ya tashi ya rasulullah fari ya tsananta ka roka mana Allah manzon Allah ya daga hannuwa yana addu'a kafin ya sauke Allah ya saukar da ruwan sama ba a dauke wannan ruwan ba sai da aka yi kwana bakwai aka sake dawowa sallar juma'a wannan sahabin ko wani ya sake cewa ya rasulullah wannan ruwa fa yayi yawa gashi nan sai hallaka abubuwa yake tai manzo Allah ya daga hannu ya sake addu'a sai Allah ya dauke ruwa kaga an jera kwana bakwai ana ruwa wannan sahabi da ya bada labarin wannan hadisi inda ake manzo Allah yana hada salloli babu shakka da ya faɗa amma ba wannan aka yi magana ba an jera sati guda ana ruwa manzo Allah ya addu'a Allah madaukake ya dakatar da wannan ruwa ashe hada sallan ba sunna bace sauki ne gare mu don haka mutum yana iya aje ta don akwai wanda ke ganin idan liman bai hada sallah ba kamar yayi laifi ba ba wani laifi da yi shi yasa ce mu yi tunani a nan idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna garin madina shekara goma ba a samu hadisi ɗaya tak wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah biyu magariba ko da isha ko azhar da la'asar ana ruwa ba babu hadisin karara illa bayanin abdullahi bin abbas Allah ya samu gani illa bayanin abdullahi bin abbas wanda yana nuna cewa an yi abin ne don abdullahi bin abbas ya ce manzon allah ya taba inda a ce ruwan sama yana yi fa ba za a ce ya taba yi ba iko eh za a ce ai manzon allah yana kaza yana kaza la saboda aka baka cewa hada sallolin a dalilin ruwan sama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce me sauki ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malaman fikihu ya zama sun gwada kansu shin za a ce hada sallah sunna ne shi ne sai annabarawa yake cewa to mustahabi za a ce ne ya kamata a hada saboda kawar da wannan kunci da manzo Allah ya magana akai don in ka ce sunna halin annabi kenan da ya tabbata akai wasu na ganin ka ce ma sunna ne kuskure ne saboda in aka ce sunna ana nufin salon rayuwar manzon Allah salon rayuwa kuwa yana nuna cewa duk sa'ilin da aka yi ruwan sama manzon Allah zai hada wannan sallah saboda haka yasa cikin alfawakihud dawani mujallar na farko shafin 231 yace fil jam'i bayna al maghrib wal isha laylatal matari al gaziri alladhi yahmilu an nas ala tagfiyati ru'usihim sharhi risala fakina ruwan sama mai yawa wanda zai sa mutun ya rufe kansa bi haythu yashqu ma'ahu al wusul ila al manazil ta yanda isa gida yana da wahala kaje inda yake ta sharadi to yana kokarin ya kare kansa ne kare ce jama'a ku hada sallah kudu zai tashi a kiyama gaban Allah ya bada amsa shi abinda Allah yake inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yanzu idan malami ya rubuta littafi saboda son uh, sauki sai ce ko hangi hadari ko hada sallah kawai kaga wannan yana da babban amsa gaban Allah domin dole zai bada amsa shi abinda Allah ya ce sallah tana da lokaci yanzu ka ce hadari kawai hada sallah ina dalili abinda Abdullah bin Abbas ya ce kawar da kunci hadari kunci ne la hadari ba kunci bane wato abinda ke nuna mana shine kada mu yi garaje wajen hada sallah sai in mun tabbatar akwai kunci wanda shine abinda malamai suke tayi mana hatara kai wanda kuma ba ruwan sama kawai ba kamar misali a cikin alhawul kabir na al-imam al-mawardi yace wa min zalika az-zalzala wal a samu girgizan kasa ana iya hada sallah a samu tsoro da zai mamaye kasa saboda hari da mayaka suka kawo gari don kamar yadda wasu ke cewa ai an sa dokan ta baci saboda ka hada sallah wace zo matsala gare su la ai abdullahi bin abbas ce kunci da zai samu al'ummar annabi uzuri ne na hada sallah idan ya zama in ka bar gidanka zaka zo masallaci wani zai buge ka a titi kashe kaga an samu uzuri sai a hada magariba da isha'i kowa da gida ko da za a kai shekara ne don wannan cewa ya za a kai wata shida muna ta hada sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sauki yi mana Allah ya samu gane al-imamu shafi'i ya faɗi wannan a cikin littafin sa kitabul ummi mujallal na farko shafi na 95 wa yajma'u min qalilin maqari wa kasiri ruwan sama ba sai yayi yawa kawai ba sabanin abin da yazo cikin littafin masabar malikiya saboda al-imamu malik ya ce to idan ko ana maganar kunci idan an ce kunci ne to bai kamata ma musulmi ya hada a zahar da la'asar ba domin ya za a yi ka hada a zahar da la'asar ka yi su a lokaci guda amma ka koma kasuwa rumfanka ashe ba kunci in ji alimawu mali han bai yadda ba kuma in kalwar gaskiya ne ya za ka hada sallah ka ɗauki sallah daga lokacinta amma ka koma rumfanka kamar magariba da isha ya babu laifi magariba da isha kowa na son hada sallah saboda yin shiga gida ba zai fito ba yana yawa akwai dubu akwai laka akwai santi akwai sanyi akwai iska akwai ruwa kaga akwai dalilin da zai sa hada sallah saboda haka Imam Malik ya ce shi a fahimtar sa shi kan ma yana cewa na daya duk duniya in banda Madina shi bai zama a hada sallah ba na farko kenan al-Imam Malik ce saboda ainihi masallacin Madina shine masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron kada ya ba da fatawar da ba shi da amsar ta a gaban Allah idan abdullahi bin abbas ya ce annabi ya hada sallah min gairi kofin wala mafarin a garin madina ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ya yi limanci masallacinsa a ina ne al malik ya zauna ya karantar a masallacin annabi al malik ya ce to iyaka nan ni fahimta ta ke nan, iyaka na nan inda za a raba sallah da lokacin wani masallaci ba ruwana amma mazhabarsa ta ba da sauki a duk duniya a ko'ina ne inda kana a al'imamu malik za ka haɗa magariba da isha'i amma a zahar la'asar la saboda gaskiya ba wannan uzuri kuma akwai abin lura a kai duk wani mai da ke cewa za a haɗa magariba a zahar da la'asar kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas gaskiya ne manzon Allah ya haɗa a zahar da la'asar magariba da isha'i ya zo cikin hadisi ingantacce wannan shine abin da bin ba zai magana a kai a littafin fatawarsa ya ce ba laifi ba ne saboda an haɗa sallah ɗin a dalilin haka amma me ake dubawa wannan uzuri to idan ku akwai uzuri ya za a yi ka haɗa a zahar da la'asar ka yi su lokaci guda ta koma rumfanka ai sai gida wannan dalilin ya sa ga wasu ke tsanantawa ina hada magariba da isha idan ma kar a zauna a masallacin ko witiri kar a yi a fita wannan an tsananta bai da asali idan aka hada magariba da isha eh, kana ma iya zama kai bacci a masallacin ba laifi bane wannan babu hujjan kawar da shi amma dai a zahar la'asar gaskiya malamai da yawa suna tsanantawa idan ana magana sauki ne to gaskiya a zahar la'asar akwai bukatar a yi la'akari da sosai idan akwai tsanani kafin da mutum zai kai ga hadawa domin la'akari da ainihin hujjar hadawa din matsala ta karshe ita ce matsala ta jam'u suri wanda mutane da yawa suna magana a kanta Al-Jam'u suri wato shi idan za a hada magariba din ba za a hada ta nan take ba za a kyale magariba sai lokacin isha'i ya kusa daidai ƙarshen magarib farkon isha'i sai a hada su wanda shi ne jam'o suri wanda ya zo cikin littafin masaba ta alimamu abu hanifa wannan ba shi da hujja ba yi da asali mai dace ba ko da yake akwai hadisai da suka zo da maganar haka sallah riwayar abdullahi na abbas waɗanda suka zo da lafazin jam'o suri amma ba ainihin ma'anar eh, jam'o suri suke nunawa ba wannan shi ya yasa ibn kudama malamai da dama daga cikinsu akwai ibn gudama cikin al-mughni mujallad na shafin 136 yace fa ammal jam'u lil matari idan za a haɗa sallah saboda ruwan sama fa inna ma yajma'u fi waqti al-ula za a haɗa sallah ne a lokacin sallan farko wato da zara an yi kiran sallar magariba kamar yadda muka yi sallah yau bai da muka yi sallah ya kira sallah ana ruwan sama to za a liman yana gama sallah zai haɗa da ishayi ko da a ce ko da a ce ana gama magariba din isha sai ruwan ya dauke zai hada saboda ai ba ruwan kade bane uzuri akwai lata kamar da muka ce akwai santsi da malamai duk sun yi magana akai kuma duk uzuri ne babu shakka tana yiwa kai zaka ga ba uzuri bane saboda tana da takalma irin na eh, takalmin ruwa renbut to wani silifas ne da shi bai da abin da ya wuce wannan yana tafiya faduwa zai tunda bai da fitila don haka akwai uzuri babu shakka don an hada sallah ko da ruwan ya dauke bayan sallar maghrib bal ibn taymiya cikin majmu'u fatawa cewa yayi da za a gama sallar magariba sai da aka fita sai ruwa ya yanke liman sai ce ku dawo ku dawo sai a hada isha sai kowa ya fita kaga maganar cewa sai an ƙulla niyya a sallar magariba za a hada sallah ko liman sai ya juyo ya gaya wa mamu za mu haɗa sallah wannan duk bai da asali a sunna babu wani malami da ya faɗa cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina cewa sai an yi niyya ba babu shi sauki ne aka yi kuma in damuwar ta zo ko da bayan an gama magariba ne ana iya kiran mutane su dawo kuma a yi sallah ne wannan yasa ibnu qudama ce ana yi ne a sallar farko li anna salafa inna ma yajma'una fi waqti al-ula mun karanta labarin abdullahi bin umar abdullahi bin abbas su ibn musayyib sun haɗa sallah magariba da isha'i shafaki bai ɓuya ba me yake nuna maka an haɗa a lokacin magrib shafaƙi da ya ɓuya lokacin isha'i ya zo saboda ka wannan ya kawar da cewa akwai wani jam'u suri ya kawar da shi wali anna ta'khir al-ula sannan idan aka ce za a jinkirta sallar magariba ila waqti thaniya misali an taho masallaci ruwa ya yanki sai liman yace ku jira tukuna ku jira sai magariba ta dan masa an kusa sallar isha sannan a hada ibnu kudama ya ce to ai da kace mutane su jira wannan kuncin da abdullahi ibn abbas yake annabi ya kawar da shi ga sa yanzu ka dawo shi da shi ne ga al'umma annabi saboda idan kace ku jira jiran kansa kunci ne saboda ai an ce a hada ne a tafi saboda kowa ya fita dan tana yiwa wani ya bar sa wani ya bar kofar ɗakinsa a bude kaga zai tafi gida ne kokari ya kinsa sa amma yanzu sai kace kar su fita su jira sannan kuma na biyu wal khuruj fi zulma idan ka ce su jira sai lokacin isha ya fara kafin nan a hada da magariba lokacin da za a hada magariba da isha idan kuma duhu yayi kaga ka kara sa mutane cikin kunci domin dama ana so a kawar da kunci ne ga mutane game da duhu wanda zai iya sa mutum ya shiga damuwa a dalilin zuwa masallaci aw tulil intizar fil masjid ila dukhuli waqti waktar isha ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين صلاتين كان أشق من أن يصلي كل, كل صلاة في وقتها إذا يزمى zaka ce mutane su jira a masallaci to gwamma da a ce da zuwan su kayi sallan kowa ya tafi gida ba su isha'i yayi ka sake kira su dawo saboda idan ka ce su jira a masallaci ka musu wa rubbama yazulu al-usru qabla khuruj al-waqt al-ula kana ana zaune din kuma sai lokacin ruwa ya dauke dan akwai malaman da ke gani idan ruwan ya dauke kafin ayi magariba idan ruwa ya dauke kafin ayi magariba to maganar hada sallah kuma ya kau saboda babu wannan guncin wannan yana cikin silsilatu sahiha mujallal 6 shafin da 811 wanda muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya kawo dalilai waɗanda suke kawar da hujjar abin da ake kira aljam'ul suri saboda ka asali aljam'ul haqiqi haɗa sallah na haqiqa inda lokaci yi sai a haɗa sallah Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Waɗanda su ne matsaloli guda shida takaitattu shi ibnu hajar bai yi magana akan su ba a cikin bulugul maram ya yi magana a kan haɗa sallah ne kawai a halin tafiya da sai muka ga ya dace mu kara da wannan bayani kafin insha Allah mu ci gaba da karatun littafin a mako na zuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك